amma idan ka taimaka ma jama'a yanzu kamar misali a ce na unguwar tamu a ce a samu mutum biyu ko uku waɗanda at least su ciyar da azumin nan to kaga an rage domin idan ka taimaka ma wani Allah zai taimake ka idan ka raya gidan wani Allah zai raya gidanka idan ka wulaƙantar da gidan wani sai Allah ya da naka shi ya mutane ba su fahimta ba no mata hau yadda ka tara kuɗi ka tura ɗiyanka waje su yi karatu sai Allah ya samu karatun na albarka idan bai samu ci yaro zai ci ya dawo ya zama ma dan koken ya zama ma hitina domin miliyan biyu ba yaron nan kahin kwana goma ya kashe su saboda koken da ka za shaye shaye ba amfani bane amma idan ka yi justice ga ishu ɗinka to ubangiji ko zai taimaka maka ni dai abin da nake kira ga jama'a su ƙara fahimta abu fahimta in the sense ba ko dan majalisa da kai ka gani cikin jihar nan ba kowa da kuɗi ba 'yan kuɗin da muka samu na CA da ɗan albashin to kuma waɗannan kuɗi su ne muka ciwo bashi mu dangana su mu ciwo bashi banki mu zo muna yi ma mutane hidima kuma hidimar ga da muka yi ba ta kowa ba ce ta fatan gane da al'ummar zamfara to saboda haka ina kira ga don allah masu kuɗi da da allah ya kwanar taimaka waɗannan da daraja ta kuɗi don allah su taimaka mm. ta ko mutum goma ko ashirin ka taimaka ma makwabtanka dama da hagu to an san kayi sauran lada allah zai biya ka ya san haddari har yadda zai biya ka hmm. to a ƙarshe duk da na san babu lokaci a matsayinka na masani addini wani abu daga cikin sha'anin addini me ya kamata al'umma su yi dagewar kwanaki goma nan na ƙarshe musamman sha'anin tsaro da yake damu wannan jiha ta zamfara da najeriya baki ɗaya wajen sadaukar da kai da kaskantar da kai ga allah domin nema gafara allah na wata alhamdulillah wannan magana babba ce waɗannan kwanaki goma ya kamata duk wanda an musulmi mm-hmm. ba ɗan zamfara ɗaya ba ya taimaka ma zamfara da addu'a da mm. najeriya baki daya mm. domin najeriya ga muna cikin matsala matsala yanzu misali a ce 'yan majalisa duk najeriya muna tawaye mu yajin aiki na autonomy duk najeriya ba da kuma justice su ma suna yi me zai hana gwamnati gwamnatota su kwantar da hankalin su ba mutanen ga hakkin su ci gaba da aikin su domin idan aka ba su autonomy ga ya ba su dama su yi aikin da ya kamata su yi mm. na al'umma eh na al'umma ba za ba tsoron wani abu tunda kaga dan ka tabbatar da shi yan kana hannun gwamnati kaga ko wani abu gwamnati ta zo da shi ko ba ka tsoron dole ka dole ka bada goyon bayan shi amma in ka san kuna da hakkin ku albashin ku da komai daban yaka shigowa kaga za ku ba gwamnati shara ku ce wanga abun gaskiya a canza shi amma in ba a canza shi ba kuma kun san abin da za ku sai ku yi rejectin ne misali to amma kiran da nake ma jama'a don Allah a yi addu'a cikin kwanakin da goma su yi mm. yanzu kamar misali yanzu bariyat mun samu damana mai albarka da bara damana mai albarka amma waɗanga mutanen banzan nan sun hana mutanen mu su yi noma yanzu a ce ka tun share gona ka yi noma fa an zo an kashe ka to kana ganin yanzu ƙauyuka da abba mutane cikin su alheri ne gare mu mm. saboda ta bakin amalin mai kiɗi ya ce masu noma ɗan 'yan kaɗan masu ci ne ba iyaka tun da kaga yanzu in kai noma kai dai yanzu misali ne a ce in noma buhu dubu misali to cikin buhu dubu nan mutum nawa zai ci shi bayan na aji wanda zan ci ba sai yawa zan yi ba idan na kai shi kasuwa in farashi na dubu goma misali zai dawo dubu takwas misali kowa ya kawo kaga talaka ya samu sauki amma ya kamata don Allah mu ɗiba wani abu ga ran mu yi ma ƙasar nan gaba ɗaya addu'a Allah ci ba mu lafiya da zama lafiya a cikin Najeriya gaba ɗaya Allah ci ba mu lafiya da zama lafiya a cikin jihar nan tamu Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya a cikin lokal din mu. Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya a cikin gidajen mu. Allah ka ba mu ikon yi ma jama'an nan adalci alhamdulillah to masha Allah muna godiya ranka da malam